Rajin raba Najeriya da ɓangaren ƙabilar Iba da nufin kiranta ƙasar Biafra ya sa wasu matasan arewacin Najeriya sun kira taron araban da suka ce lokaci ya yi dai da za a sauri 'yan ƙabilar Iban kawai a cire ƙasar Biafra daga Najeriya. Haɗakar ƙungiyoyin matasan dai ta haɗa da ƙungiyoyi daban-daban da suka fito daga sassan arewacin Najeriya. kuma shugaban ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ta ACAC Alhaji Ashir Sharif yana cikin waɗanda suka yi bayani game da dalilin kiran wannan taro. Duk girman kasuwar Aba babu mutumin arewa ɗaya da ike da kanti ginanne a kasuwar aba amma ka duba duk kasuwannin arewa ibo ne ya mallake ta amma kullum sun tashi za su zagi mutumin arewa su ce masa wannan In wani abu kaga maganin wannan abu shine ga kamata mu haƙura da wannan zaman mu wannan zaman sam sam ba mu ga alherinsa ba kuma na kalubalanci duk wanda yake cewa arewacin najeriya wai ci ma zaune ce ya je ya duba bajet ɗin najeriya tun kafin mu samu self government daga 1954 to 1972 gaba ɗaya arewacin najeriya take kawo kaso 71 ko 72 ko 73 na tattalin abin da ake kasafin kuɗin najeriya da shi duk wanda yake kasar nan ya san haka amma daga man fetur ya zo aka dinga cin mutunci mu ba abin da ba a gaya mana ba aka man fetur dinnan to me amfanin wannan zaman namu ba shi da amfani sannan wannan najeriya ma duk ku daina bata akan ku lokaci wallahi mutumin arewa in dai yana son kansa da arziki sai ya bar najeriya zai zauna lafiya saboda ku duba gani mun san lokacin Sardauna ba mu da wayo amma wannan dan lokacin da aka taho rayuwar mu ta fi daɗi a wannan lokacin akan wannan lokacin da muke ciki amma yanzu mun shiga cikin wani haɗaka ta gaira babu dalili ana wahalar da mu ana cutar da mu an tsangwame mu sannan kuma a zo a dinga cewa sai an zauna wannan haɗakar me amfani wannan haɗaka shi mu muka ce mun fita mun gaji kuma ba za mu ci gaba da wannan haɗaka ba shi ma dai ambassador mai Riman da ke shugabancin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka yi wannan taro ya yi ƙarin haske magana muka ce mai sauki su tattara su koma mu ma mu ɗebo namu mu dawo ba dole a cikin wannan zama fa aure ne ba mu ce a ɗauka mukami a kashe kowa ba a'a bukatar mu shine su ɗiba nasu su yi gaba mu ma mun yadda su tafin mu ma mun gaji da zama tare da su auren ta ƙare daga nan kowa ya tafiyarsa ina amfani ba bare an zauna taron bai yanke bai hana talauci ba an zauna tare bai hana raini ba an zauna tare bai hana mana yankan gilla ba an zauna tare tun shekara hamsin da wani abu da ya wuce da samun yancin kai da kuma shugabanninmu da aka samu wanda sun taba waliyar da sardauna wanda aka musu kisan gilla wannan barazana da rayuwar bai kare ba har yau kullun cikin ta ake kuma arewa ta ne kullun a dirisivin yan tana bukatan a zauna lafiya kullun a zauna lafiya kuma a zauna lafiyar nan mu gida ba mu ji daɗin ta ba waje ba mu ji daɗin ta ba to me amfanin wannan zama da ake ne kuma mu fuskanci abu ɗaya mu san matsalar mu daga gida ne sai dai fa wannan kira na araban da wasu matasan arewacin Najeriya ke yi bai wa wasu 'yan kabilar Iban da ke zama a arewacin Najeriya daɗi ba barista chris noli shine shugaban kungiyar 'yan kabilar Iba mazauna kaduna ba wani ibo wanda yake cikin eh, arewa an taba ji cewa an yi wani hayaniya ana zanga-zanga akan wani biafra ko wani abu ba taba ji ba kuma muna kiyan mutanenmu ba mu so kowa ya mu zama hankali mu zama juna da mu a arewa muna zama tare muna zama kuma a lafiya mu dai a arewa mu ibo a arewa muna so muna so najeriya a zama tare daya yan wanmu yan eh, youth na arewa muna su su yi hakuri su kwanta da hankali duk abin nan mai karewa ne yara wanda suna so wani abu kuna ba su tada wani hankali zuwa a nan arewa ba kuma ba za cewa mun goye bayan wani ba ne kowa ya kwanta da hankali nigeria namu ne zaman tare ya fi kome dama dai kungiyoyi daban-daban daga yankin kudu maso gabashin nigeria da 'yan kabilar ibo suka fito ne ke ta kiraye-kirayen ganin an tsaga nigeria don fitar da sabuwar ƙasa da za a kira ta biafran da suka ce babu wani abu da za su karba in ba maganar tsame wannan tsagi ba wanda hakan ya jawo hankalin matasan arewacin Najeriya da ke cewa ya kamata dai a daina wata shakka kawai a tsage kowa tashi ta fushe shi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.